wannan ya sa sun yi nadamar ƙin zuwansu yaƙin tabuka idan aka samu mutum a cikin al'umma ya fitini mutane a masa dangwal fulako wallahi zai gyaru da babansa da ƙannansa da yanwansa da mutanen anguwa gaba ɗaya kowa ya ɗauke masa wuta in mai shago ne a anguwa mai mitin a masallaci mu ce jama'a layin nan gaba ɗaya da 'yan kwanan nan duk kowa ana da mitin a masallaci to kun ga wani dai ga halin da yake mana anguwa yana ɓata mana yara ƙanana mun yanke hukunci ba za a siya a hannunsa ba ba za a siyar masa ba in ya ji ma kasuwa ya siyo to kowa ya kisi a hannunsa misali a speaker mace to jama'a wani wani mai shago da mata da yara da manya muna so an dina siyan kayan sa an masa dangwal fulaku har siya dina abin da yake yi idan aka haka zaka ga da ya ga jayin shi zai lalace da ya ga abinci shi zai tsaya zai haƙuri barbarar da yake wa mutane an gane to idan aka samu irin wannan yana halatta shi yasa idan aka samu mutumin banza ya mutu wannan ɗan magani ne kusan ɗan magani? na'am? eh? yawwa wannan ɗan magani ne an yi an yi ya bar shan maganin yaƙi duk nasiya da za a masa an yi masa yaƙi ji akwai abokanansa da suke haɗuwa a kango suna shan maganin tare idan wani a cikinsu ya mutu malamai suka ce duk mutanen kirki a unguwa suke zuwa jana'izar su idan ya rasu suka suka same ni suka ce a musallanci a a a'a ina wanda kuke ina wanda ina ina abokananka abokanan shi mamacin da kai ma kana ciki da kuke shan magani a kango shi malam wani na kan cross wani na waje kaza dai fa'in da suke yin abun nasu ce to kaje ka taro su sai ku zo kuma yi sallah ku je ku ne a to yara ma mu iya ba sai ya ce eh ku tsaya da abin da ya ku faɗa duk abin da ya kwaro ku faɗa kabbara nawa ake mu ce kuno ma ku je ku yi to yaran ma Allah zai fice to wannan kuma abu ne hannun Allah yi idan a cikin su akwai wadda akwai dan sauran burburin imani wannan abin zai sa ya bari idan kuma suka ga an zo an taru iya su ya su ne duka wani ya tangadi wani na layi duka bakin su baki suka yi sallar ba wani mutumin kirki wallahi a nan wannan ya fi zama musu wa'azi akan kace musu Allah ya ce annabi ya ce su tona kabari su jefa shi su watsa mai ƙasa su yi fati a kafa uku su watse ya fi zama musu darasi akan kace Allah ya ce annabi ya ce ba sa ji wani lokaci to yasa Abdullahi ibn Amr yake cewa idan sun yi rashin lafiya kar ku je kowa ya ƙi zuwa saboda ya zan musu jan kunne Allah ya ganar da mu Babina na 240